kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi ta ce tana dab da murkushe ɗan abin da ya rage na mayakan boko haram na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar kanar mustapha anka ai a mu na uh, rundunar haɗin kai ta tafkin chadi wannan haɗin gwiwa ya taimaka kwarai wurin ƙara durƙusar da wayannan ta'addanci na 'yan boko haram in ka duba 'yan shekarun da suka wuce da kuma zuwa yanzu ai an samu galaba sosai kuma ana kan samun galaba ba wai mu kaɗai muke ba akwai muna da abin da muke kira pitiri wato ƙungiyoyi masu bamu intelligence da suka hada da america birtaniya da kuma faransa sannan da wasu ƙasashe ƙungiyar haɗin kai ta european union da wasu ƙungiyoyi da yawa da ke zaune a injamina domin tallafawa da kuma taimaka ma wannan runduna ta haɗin gwiwa a ba bayanan da rundunar sojin najeriya na ta shirya manyan taruka irin na ƙasa da ƙasa akan batutuwan da suka jibanci yakin sunkuru wanda ke samun halarcin ƙasashe irin su amurka masar Nijar da sauransu sunana komanda umar ali gendarmerie daga niger na zo najeriya don in zo wajen wanga seminar da ake yi seminar international sur la sécurité le défi de la sécurité a bangaren tun tunda kun sani an ɗauki mataki da yawa tun farkon wannan abun yanzu dai muna iya cewa an gode ma Allah yanzu da dama wajen bangaren Nijera Boko Haram bugun bugun su ya dan ya rage ko a ƙarshen makon da ya gabata sai da wasu 'yan bindigar da ba san ko suwa ne ne ba suka halaka wasu sojin ƙasar Nijar akan iyakar ƙasar da Mali al'amarin da ya sa masana tsaro irin su Major General Yakubu Usman mai ritaya ke ganin akwai buƙatar janyo ƙasar Mali cikin haɗakar ƙungiyar ƙasashen yankin tafkin Chadi wannan 'yan ta'addan da suke mali din nan fitowa suka yi daga libya daga libya suka zo mali daga mali suka cross over suka zo niger to kuma kaga abin da ya faru da mali ya zo niger in ba hankali ba zai sake dawowa cikin najeriya kamar yadda na faɗa dan kaga gemu ɗan wanka ya kama wuta kai ma sai ka sha hawa naka ruwa to kamata ya yi kuwa mu jawo su mali din su ma a sasu a cikin wannan multinational eh, force din saboda su ma taimaka mu kuma za mu iya mu taimaka masu gara mu je mu yaƙi wayannan mutanen a can da mu bar su shigo ƙasar mu mu zo muna yaƙan su ana Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria